والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله idan ba mun tabbatar sun da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari cikin wannan sura mai albarka suratul nahl amma za mu dan koma baya don saboda suke wata ma'ana da muka bar kibin wato za mu kwalo daga tasu ta inda ta kwasfai za ta rasa su hannu kusa yanzu bin lai kuma shirin malam sai da da uzuri da bai samu damar zuwa ba malam zai da mana bakin yau shi yana karatu da riwayar wasu yawa malam bismillah da mu أعوذ na من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون طيب ce fa idza qara'ta al-Qur'ana idan zaka karanta ka nemi tsarin Allah mina shaitan rajim daga shaitan wanda yake korarre daga alhamar ubangiji bayani ya gabata game da ma'anonin wannan aya Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu innahu lallai shi shaitan laysa lahu sultanun baya da wata dama ko karfi ala alladhina amanu duka da waɗanda suka yi imani ne ya su zuwa ga ayyukan barna ba ya da iko a kansu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma bayan sun yi imani suna dogaro ga ubangiji an gane ko sai dan ba da iko a kansu ba da iko jan su kan ayyukan sai ta إنما سلطانه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون inna ma sultanu sanu dai kadai wato karfin da ke dan ke da shi yana tabbata ne kadai alal ladina yatawallawnahu kan waɗanda suke biye wa suke ke da shi wallazina hum bihi mushrikun da kuma waɗanda suke yin shirka wajen bautar ubangiji su ne kadai waɗanda ke da da iko a su ne ya tsora su kan tabarkin ba kamar yadda Allah yake cewa ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أكثر فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أكثر shaitan wato shaitanu sun suke jan kafirai matukar da suke bincikar su da karfi zuwa ga kafirai to wani duk na faɗin da darasin da abin da ya rage ban faɗa ba shine idan muka ɗauki wannan aya za mu ga baya da iko mutane ikon da yake da shi kadai yana da shi ne kan waɗanda suka biye masa kan waɗanda suke kafirai kan waɗanda suke masu suka to amma waɗansu aroyi sun nuna a sarari ko da su ɗin ba ya da iko a kansu ba ya da sultan a kansu ubangiji ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم wannan aya ta nuna asalin ke dan bayar da iko akan dan ke dan zai fada ranar kafin kiyama nan ba ku bayan amma lokacin da an riga an zartar da al'amari na aljanna sun tafi na wuta sun tafi cikin ta ya tare in wuta ya ce da su inna allaha wa'adakum wa'adal haqq ubangiji ya yi muku alkawari alkawari na gaske na cewa in kun yi imani da shi kun yi aiki na gari zai shigar da alkuku aljanna wa wa'adtukum fa akhlaftu ni kuma ne muku alkawari na ƙarya na kuma zuwa saba ba wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wani sultan akan ku illa an da auku kadai dai na kiraye ku ne fasta jabtum li shi kuka amsa kuluruwa ne ke da nai sai kuka amsa wa kuluruwa ta da kai da haka na ku zumuni wa rumu amsa kada ku zarge ni ku zargi kawo ni ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musulunci. a yau ni ba zan iya taimakon ku kuma ba za ku yi to kaga anan da kanki ya sanar cewa ma kana li alaikum min sultan anan kuma Allah ce inna ma ta sultanuhu alal ladina yatawallawna wa alladina hum bihi mujrifu sultan dinsa yana tabbata ne kan waɗanda suke biye masa da kuma waɗanda suke yin shirka da Allah subhanahu to shi ne ibnu qayyim ke cewa sultan din da wannan aya ta kore daban wanda kuma ayar da ke cikin suratul nahl ta tabbatar daban domin shi sun din da aka tabbatar da shi cikin suratul nahl cewa inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu zai hum bihi mushrikun ba wai sultan bane ba na hujja ko dalili A kan barnar da suke kai ya ɗan ba wanda ya gabatar da hujja yau ina ma duk wannan suna ba a'a sultan ne na tsawata kawata mutum mummunan aiki sultan ne na izlal batar da ɗan adam abin da kawai ke ɗan ke yi shi ne ya kawata maka mummunan aiki don ka ganshi a siffar kyakkyawa zayyana lahum a malam fa saddamu an as-sabili wa kanu mustaqsimin abin da ke dan kawai ke gidan kawatawa sultan da aka kore a can wurin inda yake wa ma kana li alaikum min sultan shine sultanul hujjati wal qur'ani wal bayan wato sultan na hujja sultan na bayani duk abin da ya dora ka a kai. ya gabatar maka da hujja da ke nuna ingancin abin da yake da yanka ya zan baya da wannan ba zai su ma da sana ba ka ina ba za a fahimta wato dan karo ne dauka waɗancan ayoyi sun tabbatar da wani abin da waɗannan sun koyi ina ba za a fahimta akwai wata ma makamancin wannan cikin suratul sabai ita ma dai abin da ta tabbatar da su ya ta bambanta abin da wannan ta koyi to sai Allah وإذا بدلنا آية وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون أتت إذا بدلنا آية مكان آية يمك مسن آية أو رمة آية وتدات من سوكر وتا آية sai muka shafe ta mun kawo wata madadinta bi nusqiha ta hanyar shafe ta wa inzal ghayriha ta hanyar saukar da wadda ba ita ba li maslahatil ibad domin maslaha da gyara ga bayi wallahu a'lam wanda Allah shi ne mafi sanin me yake saukarwa ya san dacewar bayi da hukuncin aya ta farko ya san dacewar su da kuma hukuncin aya ta biyu ubangiji ta ala hikimar su ta zartar da ayar farko da aka saukar da ɗauki waɗansu watanni ko shekaru ne ana aiki da ita shi ke zama maslaha da kuma zarar hikimar ta kare sai ubangiji ya sake saukar da wata a madadinta duk wannan abu Allah na yin ne bisa ga hikima bisa ga tsari wanda yake ba lalle ne wani lokaci dan adam ya gano hikimar ba to lokacin da duk muka yi wannan kazo sai ka ji kafirai sun ce lin nabi sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ce dake inna ma anta mukta sannan dai kai mai kirkiro karya ne da kake faɗa ba gaskiya bane ba ka tabbata domin in kana tabbata kan abu dan bai jiya ka zo ka karanta aya da bada hukuncin kaza sannan bayan kuɗewar wasu sotanni ko shekaru ka zo da kanka ka warware kanka amma nan su manzan Allah ne ke yin dukka da warwara da kansa cikin abin da gada sai sai inna ma anta muftar sannan dai kai mai kirkiro ƙarya ne ba wani wahayi da ake saukar maka sai ubangiji da Allah sai bal aksaruhum la ya'lamun bari dai da yawan su ba su da sani ne ai la ya'lamuna haqiqata alquran ba su san fa'id ba su san Al-Qur'ani ba wa fa'idatan nan ba su san ko fa'ida da ke cikin wato shafe wani hukunci da mai wani hukuncin a mai ina ba da amfani wato duk abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake zartarwa akwai hikima sai dai wani lokacin dan adam zai iya gane hikimar ta hanyar bayanin Allah wani lokacin dan adam ba zai gane hikimar ba a matsayin sa na bawa dole ya sallama kare ki dan ubangiji ta ala na da daman ya saukar da wannan aya ya shafe ta kuma ya maye gurbin ta dauka kamar yadda ya faɗa ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha abinda muka shafe na wata aya ko muka mantar da hukuncin ta ga wanda aka karanta da shi shine manzon Allah da sauran mummunai na asibi sai da minha za mu zo da wadda ta ce ta au mutu ko kuma wadda take daidai da ita to dai kawo wannan tunda abin ya shafi kudura ne ya shafi kafetar mulki ne abin da ya ga dama yake ba abin da mutane suke so ba sai ce alamta alam annan laha adam kullu shay'in sabir alam ta alam annan laha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min yi wa la nasir ba ku da mutune ya cewa Allah bai yi ko ne akan komai ganin dama su ne da ya kawo hukunci ganin dama su ne da ya shafi ba ka ta ya dambe a kawo dambe ya sa aka shafi don kai bawa ne ma'amur shi kuma Allah shi ne huwal amirun nahi shi ne mai umarnin shi ne mai hali kai kuma an talmutsiyu kai biyayya ne aikinka al-muttabi'u dole ka bibi abin da ce la yas'alu amma yaf'al shi Allah la yas'alu amma yaf'al ba a tambayar sa dan me ke kaza wa hum yas'alun bai ne ake tambaya shi Allah fa'alun li ba shi ne mai aikata abin da ya ga dama ne aikin da kawai ne amma kuka ce dan me aka shafe ka ba dan me yasa aka tabbatar da kaza wannan ba naka bane ba aiki ka bane ya ba za mu ku ba. to dan da abin da ya shafi annas wato shafi hukuncin hukunci cikin addinin musulunci game da muka ta a wata dangantaka ta zance a al-mansur a cikin alqur'ani kashi uku akwai abin da yake mansukul hukm wa tilawa an shafe hukuncin sa an shafe filawa hukuncin babu cikin musulunci ayar kanta a rubuce ba su ita yanzu cikin alkur'ani mai girma wannan shine kaso kaso na farko daga cikin almansu wannan kasan kuma yana da yawa kwarai da wani sahabi yake cewa suratul ahzab lokacin da aka saukar da ita adadin ayoyinta ya kusan daidai da adadin ayoyin suratul bakar amma aka shafe ta aka shafe ta ta dawo matsayin da take wanda matsayin da suratul ahzab suke yanzu kamar rabin suratul bakara ne in ba ta kai ta kai ma rabin suratul ina ba da an wannan shine na farko mansuku tilawati wal hukm amma da isa bai tilawata isa bai hukunci na biyu ma nusika ma nusika ba su baki hukmu abinda an shafe tilawata amma hukuncin sa na cikin musulunci da hanyar tabbatuwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku kamar abin da ya shafi jinsi mazurafi wanda yake magidan wannan da aya ce a cikin Qur'ani mai girma da kuma daga baya fitar ta al-shaykhu wa shaykhu idza zanaya farjumuhum al-fatta nakala min Allah wallahu azizun amma ganin dawar ubangiji ya shafe wannan aya ta fuskar karatu babu yake zakiyar Qur'ani amma hukuncin cewa idan mutum ya yi zina yana magidanci ne a jefe shi wannan kuma yana nan cikin hadisai ingantattu cikin bukari cikin muslim da sauran littattafan ina ba zan fahimta wani ba yi da ikon ya zo ya ce dan me mu yanzu ba za mu shi ba tunda babu jiba cikin alfahari guda da kawai aka azzani azani wa zani fajr bi kullu wahidin min huma mi ta dalda wala ta kun ji ma rafa fi da, amma cewa a jefe mu ba inda muka jefa dan cikin alfahari babu jiba kuma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Shafi'i ya faɗa cikin littafin sa Ar-Risala tana da bangare ne guda uku ko dai sunna ta zo daidai da abin da Qur'ani ya faɗa Qur'ani ya ce kaza hadisi ya zo daidai wa daida ya faɗi wannan abin da Qur'ani ya faɗa ba kari babu rage ga yanzu kamar lokutan sallah guda biyar Allah ya yi bayani cikin Al-Qur'ani aqimis salata li duluki shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr wannan ya zo cikin al-qur'ani da yake hadisi kuma ya zo ya tabbata cikin bukhari da muslim har cikin wasa na imam malik wanda ya tabbatar daga lokutan waɗannan salloli ba tare da ƙari ko rage ba kan abin da al-qur'ani ya riga ya isa wannan shine kashi na farko na hadisin manzon Allah kashi na biyu na hadisin manzon Allah shine abin da qur'ani ya faɗa a jumlace a dunkule hadisi ya zo ya faɗi shi billa billa daki daki wannan kuma yana da yawa cikin hukunce hukunce kamar abin da shafi adadu raka'atin sana wato adadin rakawoyin sallah a ta aka ambaci sallah cikin alqur'ani amma bayanin da rakawoyi ya zo cikin hadisin don Allah sallallahu alaihi wasallam kamar abin da ya shafi zakka da nisabinta a jumlata aka ambata cikin alkur'ani amma ba a bayanin lissafi ba cewa sai dukiya ta kai kaza in ta kuɗi ce in ta kayan noma ce sai ta kai kaza in dabbobi ne sai sun kai kaza kuma dabbobi iri kaza ke fitarwa bayanin wannan duk bai zo ba cikin alkur'ani ya zo cikin hadisin manzon Allah kamar bayanin hukunce hukuncin azumi da bangarorin da sauran hukuncin hukuncen masu tsarin yawa na addinin musulunci galibin su ne a jumlace a cikin alkur'ani sunnar manzon Allah sai bayanin su billah domin shi manzon Allah din dama an saukar musu da alkur'anin dan yayi bayani inda qur'anin kada yake so ba bayani da zuwa manzon bai da amfani a iya turo a iya ruwan qur'anin daga sama mutane su tafi da kaddu shikenan kowa ya dauka ya karanta ya aiki da shi gurgurdan yadda ya fahimta amma tunda akwai bayanin manzo za ka rinka saukar da shi kashi kashi akan manzon kuma shi ya hada shi sannan kuma yawa mutane bayanin abin da ya kusa da haka Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'annahum yatafakkarun ibn taymiya yake abu guda biyu aya ta fada ga azzikiru ga albayan azzikiru din shine alqur'ani anzalna ilayka dhikra bayanin kuma shi shine sunna litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'annahum yatafakkarun wa ma anzalna ilayka kitaba illa litubayyana lahum ma ikhtalafu fihi to dole wato kaga anan gurin mutum ya dauki hadisin manzon Allah ya aiki da in yana so su yi kashi na uku in ji imamu shafi'i na sunna shine sunna ta zo da abin da babu shi cikin alqur'ani kwata kwata wato hadisin manzon Allah na cin gashin kanka wajen shar'anta wani hukunci wajen umarni ko hani an bai da to wannan akan samu irin wannan hukuncin hukuncin kamar abin da ya shafi wato ainihin sallolin idi sun zo da a cikin hadisin manzon Allah sun cikin alqur'ani duk da cewa waɗansu malamai sun fassara fa salli li rabbika wanhar cewa salli li rabbika din nan ana nufin sallah wato da idi wanhar kuma kai yanka wato yanka na ranar babbar sallah to amma nan sai cikin maganganun tafsiri wanda ba shi ne kuma rashin gaske ba ina ba ta amfani yin zance sallu da rabbika yanka tafi kowace sallah wannan kuma ya kafi kowane yanka kawai yankan ɗaya ne ko kuma yanka wanda yake kawai na sarka ta sauri ko na bakance da mutum yi ko wani yanka na an yi maka haihuwa ko dukkan wani yanka wanda yake shari'a ta yi kawai ayar abin da suke nuna wa muhimmancin sallah da muhimmancin yanka kamar da yanzu kan yayi bayani yace ciyar da abinci da kayan ka dan bakance ibada ce mai girman gaske da haka aka hada ta da sallah a wurare cikin alqur'ani da girma fa salli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ai malaman tafsiri sun yi da inna salati ana baya nufin sallar ga kadai

abu ne wanda ya ce ban sami sabani ba wajen malaman da na zuka suna magana a fagen ilimi game da wannan ma'ana ijma'i ne na al'ummar musulunci ba wanda ya saba kan wanda sai yan qur'aniyu wanda sai ganin in abu bai zo cikin alqur'ani ba da su ba su iya sani to kuma inda sun lura dukkan abin da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi qur'ani din da ya masa shaida a jumlatin da a dunkule tunda alqur'ani ya ce a bi shi sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ya bada shaida kan sa ma yanzu ba al hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa tunda kuma yake wa ma atakum ar-rasulu fatuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqulla inna allaha shadidul iqab amma sai wani yake maka ai wa ma atakum ar-rasulu ana magana ne akan jerin da abin da ayatu zuwa kan wato dukiya ta bai an gane ko وما فضل على رسول منكم وأولكم ولا من غير ولا رجال ولكن الله يسلم الرسول ولا يسلم والله على كل شيء ما فضل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولله وليتابع المساكين ومن السبيل كي لا يكون دون كم بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا واتقوا الله إلا في ake a nan wurin abin da ta kallo da wannan kai ka kalli sabab ne na saukar aya malamai kuma na da suke da na ulumul qur'an sun yi ta gaba daya suratul sababi qat'iyatul dukhul wato sababin da aya ta soka da shi tabbata yin ji na daga cikin ma'anar aya amma baya nuna ta kai takaituwar hukuncin akan hukuncin kuma yana zama kamar mai ga dukkan abin da ya kamata bugu da kare kuma wa ta kuma rasulu fa khudhuhu wa ma ta kuma wanda kaga ma din nan in ka dauke ta abu suliya ce in ka dauke ta tafsiya ce duka ne ku yi mu ma adam ku duk abin da manzon Allah ya zama ku da shi sawa'un dukiyar ganima ce sawa'un kwaifu ne sawa'un kumbaci ne sawa'un hani ne sawa'un kasuwanci ne sawa'un yanayin riga ne sawa'un sallah ce azumi ne ma adam ku da su fa ku ku karba wa ma na haku abin da duniya hana ku fanta ku zina ce ya hana ku cin kudin ruwa ne ya hana ku a riba ce ya hana ku duk abin ya hana ku wanda wata ku za a cikin da cikin ina ba da mai wato da wannan dai mutum zai gane a ce hadisin manzon Allah da bai faɗi kwarai da gaske da haka cikin alkur'ani akwai abin da yake an shafe hukuncin sa da karatunsa da kan faɗa akwai abin da yake an shafe sa amma hukuncin ba yana da tabbata cikin musulunci kashi da ukunsa Ina abin da yake nutuka hukumuhu wa bakiya tilawatu abin da an tafi hukuncin amma tilawa suna ayar suna nan cikin alqur'ani kamar fadin Allah ta'ala wallazina tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil qawli ghayra ikrar wal musulunci da mutum idan mutum bai mutu ta kafa take da shekara guda daya sai ta shekara tun tana ta kafa amma sai Allah ya tafi da fasa da cewa wallazi ne tawfona na wa yazruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa za a yi wata su ko wannan zuwa daga wannan ta tafi wata eh rubutun yana da cikin alqur'ani amma hukuncin da an shafi ba za a yi rike shi mutum wannan kuma suna da mutum to duka ko wanda ko wannan shine abin da Allah ke rubi da nan wai za ba talla ayatan makana aya in mun canza wata aya da wata sawabu wanda aka canza da an shafe rubutunta da hukuncinta aka kawo wata da hukunci da rubutu sawabu wanda aka canza an shafe rubutunta ne hukuncinta nan sawabu wanda aka da an da hukuncin da rubutun na nan amma an canza hukuncin da wani wadanna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bi dhabbil cikin kowanne dai Allah ya fi kowa sanin da yake saukarwa amma da mun yi wannan qalu sai kafare su ce da manzon Allah inna ma anta mustar sai dan nan kai kake kiran qur'ani kake gago shi da Allah ke kullu kasabuhum la ya'lamu bal dai mafi yawan su ba su da masaniyar hikimar da ke kullu cikin wahayi ko shafi su tabbatar da قلنا نبأه روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الله يقول كثير سونا نزل روح القدس يا سوكر ده وانا القرآن ده كان روح القدس وروحي بتركي شيء ملائكة جبريل بضم الدال بيوا دال الإنسان وترفع روح القدس وقرأ بسكونها أو تقرأ روح القدس وتدال الزائمين abin da ake nufi da shi jibril wato shine malaika jibril alaihi salam kun nazzala ruhul qudus min rabbika sai da su wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine ruhi mai sarki ya saukar da shi min rabbika daga wurin ubangijinka bil haqqi tare da gaskiya ai mutalaffisan bil sirri qur'ani garwaye shi da gaskiya cikin duk abin da ya umarni ko ya hala wala yumkinu li ahadin taghayyur babu yanda za a yi wani ya iya musanya shi ya canja shi bal a tasawwulihi Wannan ballanta na kirkiro shi abinda ma aka rubuta ka canza shi da wata kalma ka canja harafi da harafi ba za ka iya ba wannan da na koma a ce ka kirkiro wani abu ka tabbatar da shi ne tasawur an gane ku liyusabbita na amanu ubangiji ta'ala ya saukar da shi kashi kashi liyusabbita allazina amanu dan ya tabbatar da zukatan waɗanda suka yi imani bihi a kai shi game da Al-Qur'an, ala salatul karima a tabbatar da su ga ko na din wa hudan kuma shi alqur'ani shiriya ne ai anzalahu wa hudan Allah ya saukar da shi ko da shiriya wa bushra sannan shi alqur'ani bushara ne للمسلمين كمسلمين المنقادين لامر الله وان سكي جايوا بامر الله واذا سمعوا ان روح القدس ينزل في يمكن ان يؤولوه بانسان من البشر mai yawa lokacin da kafirai za su ji an ce ai wanda ke farkon da wani alkur'ani shine ruhul qudus wato ruhi mai tsarki to mai yiwa ta iya kawo da shi wannan ruhi mai tsarki din da wani mutum cikin mutane a madadin su fasara shi da mala'ika cikin mala'ika فقال الله تعالى للرد عن مثل ذلك sai ubangiji zai faɗa aya da ta biyo baya dan radi gare su game da irin wannan abin da sa iya yiwa ke tawilin ya ce su ولقد نعلم أن إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لباس الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Allah ce wa laqad na'lamu hakika muna da cikakken sanin annahum yaquluna su kafirai suna cewa innama yu'allimuhu sannan dai yu'allimuhu bashar wanda yake sanar da manzon Allah alqur'ani da bashar wani mutum da cikin mutum wato ai bashar min da wani mutum cikin mutane ya arifu min kutub al-awwalin al indiy aw at-taura wanda ya san wani sashi na littafin farko kamar da at-taura ko imam mujahid ibn jabr kamar yadda aka rawaito daga gare shi ta hanyar sanadin ingantacce yace suna tuhumar manzon Allah ne cewa wani bawa ne bawan ibn al-hadrami da ake kira da suna yayi ko kuma ake kira da wani suna da kuma da malamin tafsiri sun kawo da suna daban-daban har guda uku cewa wai shi ne yake koyar da manzo Allah wani abu na Qur'ani ta tsinniyoyi mutanen farko ne ko wahayin da aka saukar mutanen farko manzo Allah ke zawa ya zauna da wannan bawan Allah shi kuma ya masa kimta ko ya masa imdai in an jima sai ya fito sai ya ce wahayi ne daga Allah yu'allimuhu wajen abin da suke da kenan wani mutum ne ya sanar da shi ta zafi lisanin ladai yulkinu da ilaihi ajami yaran da suke kauce wa gaskiya cikin lamarinsa ajami yare ne wanda ke yake da larabci ba ma'ana shi wannan bawa da ake zargin yana koyar da manzon Allah wani abu na Qur'ani wani ba ajami ne ba ba larabe ba wa hadha lisanun arabiy mubin shi kuma wannan littafi da manzon yake magana da shi harshe ne na larabci wanda yake bai to ya mutumin da yake larabcin ba bai iya ba mutum ya koyar da manzon Allah abin da yake shine kimma kololuwar hikima a cikin larabcin wato alqur'ani mai girma ya hankali ba dai da wannan ma ma'anar lisanin da zai yulhi nuna ilaika ajami harshen da suke izgili da shi dama ilhadi ne kaucewa gaskiya a har harshe ne wanda yake ba ajama asli ba balarabi ba wa hada shi ko wannan alqur'ani lisanun arabiyyun mubin wato harshe ne na larabci wanda yake mubayyani ai su bayani ko fasaha wanda ya kunshi bayani ya kunshi fasaha ba la yumkinu liman yaqra'u kitaban ajamiyyan ba ya yiwa ga wanda ya karanta littafin da ba da larabci aka yi shi ba an ko ya mayar da wannan wannan littafin zuwa harshen larabci bi hada Ka wannan tsari na larabci a sami wanda ke cikin zikir larabci wa ya yakun fihi khalaqun khalaq uzma wanda a cikin sa ba a garwaya shi da ajamanci ba domin dukkan kalmomin alqur'ani mai girma kalmomi ne larabci ba ta kama guda daya da harshen farsanci ko ta harshen na habasha ko ta harshen romawa qur'ani bai tasirantu ba da yarukan da suka yi makwabtaka da larabawa ta fuskar zama ko kasa ko kuma harkar kasuwanci yana sauka ne tsantsar larabci wanda babu wani sofani na wani yaƙi a cikin da shi ko wancan wanda ake tuhumar cewa wai shi ne kawai da mutum Allah ko ba ba larabi wani ba asali ma bai iya larabci ba larabcin koya yana da dagarawa ne ko mutum Allah yana zama da shi ne ya kira shi zuwa ga da mutum sun kuma dama ka kaidar su ma ta jahiliya saboda rayuwa ta tabakiyya rayuwa ce irin ta yan gane ba babu yadda za a yi ubangida ya zauna da bawan da ake kula sai suke aikata dan mai mutum amma ke zama da sun suke amfani da nan dama ai yana zama da shi ne tun da wancan mutum ya san da ta san da irin antara da injila shi ne ke koyawa cikin wannan saba bai da sun yi kama da wahayi to shi kuma da Allah zai zo faɗe su to amma sun manta da cewa cikin abin da mutum Allah ke isarwa yana magana da larabci tun da alqur'ani larabci ne Yi ko wancan ba adam ba wa ne ba ma yadda da shi ya za a kai wurin manzo a wurin manzo Allah ya koya yana ba da kun fahimta shi ne ma'anar lisanin ladzi yalkiduna ilayhi adamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ma da yake wayuwa annahu kana rasulun nasrani an rawaito cewa akwai wani yaro wanda yake ba nasare ne ma kirista ne yusamma kainan ana kiran suna kain يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ينا شكا وجن مسكن الله ويستمع منه القرآن ينا سورة القرآن بجوجنسا فقال بعض قريش sai waɗansu sashi na farkawa suka ce inna hu huwa alladhi yu'allimu al-qur'an wai wannan bawa shi ke koyar da manzon Allah qur'ani fa kayfa yu'allimu al-qur'an wa huwa rajulun adami malaki ya ya za a yi koyar al-qur'ani al nasraniyatuhu kutubun kuma littafin da shi wancan bawa ke karanta kiristocin sa ciki littafi ne ba adama littafi ba balarabin littafi ba wa hadha alquran littafin arabiyyin mubin shi ko wannan alqurani littafi ne wanda yake balarabin littafi ko mabayani a ajaza fil araba fasahatuhu wa balagatuhu fasaha da ke cikin alqur'ani da bala da ke cikin sa ta zace da dukkan larabawa an kalu balagatu sun kasa kawo ne to sai za a ce wani ba adabi kuma ya kawo wanda ba balarabe ba ma'ana wannan ne hanyar raddi wanda suke za ta zama ƙaryar su a ƙarni saboda kowace hanya wani abu ne rike a cikin ayar ubangiji ce kun da tsara ruhul kudus mun fasara ruhul kudus da cewa shine mala'ika jibril akan ce da shi ruhul kudus akan ce da shi ar-ruh kadai akan ce da shi kuma ar-ruhul amin dukkan su qur'ani ya zo نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين رساله عربي مبين هذا الروح الامين روح القدس مكتي قل نزله روح القدس من ربك من اجل يثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين الروح فليس تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان اعتباره خمسين ألف سنة في الثمرة. دكا سريعة من أجل النبي التي ملائكة جبريل عليه ko ba ɗaya daga cikin wannan sunayen sannan Allah ce kulna zalam akwai bambanci cikin larabci kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tsoron Qur'an suke bambancewa tsakanin anzala yunzilu inzalan da kuma nazzala yunazzilu tanzila dukkanin su da asali daga nazala ne idan an ce nazala abin da ya sauka yanzu ne da sauka nuzul sai da tsohon da rikin mulki to nakala asalin kalmar ce sulafiya to ana yi mata ziyada ko ta hanyar tsara wato hamdu ta'diya a ce an zala sai bi ma zai zuke mudari zai zo mai yunzilu maddatin zai zanto mai irzal an zala yunzilu irzal ko kuma a yi mata wato ainihin ziyada ta hanyar tafiye wato ninka wani harafinsa a madadin nasara da ce nasara Kaka nasara za yi kunta zauna biyu haka yi kan da zai cikin daya mazi ya zama nasara mudari ba yunasiru mazari kalmar sai zama ne tasir tasir ke nasara ya nasara ta tasira ba a da yakwakin tasira kamar fasara yakwakin tasira na fata fahimta wanda kuma an zala yuzul inzala af'ala yuzul da kamar an kara yuzul ikra a yi to dukkanin su da muka lura da an zala yuzul da nazzala yunazzilu dukkan su ne daga ne daga nazala ma'ana su sauka to amma akwai bambanci da suka na tsakanin an zala da nazzala kada ka ce da an ce an zala yawanci a cikin larabci akan yi amfani da anzala ne kan abin da aka saukar gaba ɗayan an gane ku amma idan an ce nazzala abin da aka saukar da shi ba gaba ɗaya ba kashi kai ina wani amfani abin da aka saukar da shi kashi kashi yau a saukar da wani bangare wata rana a tsara wani bangare wata rana a kawo wani kashi din to kana so an saukar da shi da kashi kashi wani gaba ɗaya ba ya ce kun nazzala ruhul qudus من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا لانه نزل به مرة بعد مرة لا تبقى في الواحد فكروا لي بقى بعد عكس سكر كشي كشي وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس أنا مسلم ونزلناه تنزيل أم ذلك har ma ka kafirai suka ce launa nuzila alaihi alqur'anu sunnatan wai dan mai ba saukar da alqur'ani gaba ɗaya ba kamar dan Allah a lokaci guda kowa ya wuce kana ce kazalika linusabbita bihi fu'adak wa nasallahu tasbita amma irin su lindina irin su zabura gaba ɗaya a saukar da su lokaci irin su a sauran gaba ɗaya lokaci guda amma qur'ani kai kai shi ta da ta ce alif lam mim Allah لا إله إلا الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق إذن نزل عليك الكتاب ما الكتاب هذا؟ القرآن نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك ابن يتبي وأنزل التوراة والإنجيل عند التوراة التي لا تبادل الإسلام يتبي وأنزل وأنت أنتبه نزل قل نزله الروح القدس من ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين haka yake a larabci sai dai wani lokaci a cikin larabci akwai abin da yake kira aro ga kalmar tana bada ma'ana kaza amma sai a rai ta bada wata ma'ana ta. wannan kuma akwai kuma wata balaga cikin dan zaka ga amma cikin alqur'ani din da ke tanzil kitabu min allahi al-aziz al-hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din anzalna wa anzalna ina fata mu ita inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul yake nuzulun ke cikin anzalnahu fi lailatul qadr lalle kibata wanda ne daga wato ainihin dabar mafi zuwa baitul izza fi sama'i amma nazzala alaika kitabu da wannan kake a iya karo amma dai asalin ma'ana ce wannan wanda to ta إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون Allah ce innal ladzina la yu'minuna da. ayati Allah lalle wadanda ba su yi imani da ayoyin Allah la yahdihim Allah da dai ubangiji ba zai taɓa shirye da su ba ila kusubi zuwa ga shiriwa da kintuwa alladhi tadammanahu al-akhari tadammanahu al-ayat Ina shirye da ayoyin Qur'ani din suka kusa fa yatlubuna ma yusiluha kullu za su dinga neman me za su mayar wa Qur'ani radi da shi wa yufiluha ala nas da menene za su kawo don su fasa ma'anonin alkur'ani ga mutane li ya dan bi zalika an sabilillah dan haka ya sa ya kautar da mutane da cikin Allah wa lahum azabu dalil kuma lalle suna da azaba wanda suke mai rantsin da suke shiga to waɗannan innal ladin la yu'minu da ayatin da wanda mu su yi imani da ayoyin Allah ba la yahdihim Allah Allah ba zai kire su ba amma kaga wannan lafazi sai mu ga cewa to dan da yake wazi tunda dai an ce wanda ba su riga suka yi imani da ayoyin Allah ba Allah ba zai jire ina ba kuna fahimta a yanzu ba ban kasa akwai da yawa da wasu ba aya ko ta jire la yahdihimullah Allah ba zai jire su wa lahum azabun alim a zahiri kuma sai mu ga yau da gobe yau da gobe waɗansu kuma Allah na jire da su a yau a cikin wani ba mamaki a yau wani yau ban mamaki a gobe da jibo da zai shiga musulunci to a idan za mu sa ma'anar wannan aya la ya hadisi musulunci da ke cikin wannan aya yadda mutum a cikin waɗanda ke da yau shi ne malamin da kuma ke cewa wannan aya amun ne kuri da jibo aya ce wanda a zahiri tana da kowa da kowa cikin wanda mutum yi bayan amma a hakikalin gaskiya wanda ake nufi da ita wani bangare cikin kafirai waɗanda Allah yake da mutum da ba za su yi imani akwai wanda sai dai wa'azi ya yi amma ba za su yi imani da haka yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'azzartahum am da tunzirhum la sun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم lalle da kalmar ubangiji ta tabbata a kan cewa su kafare ne ba za su taɓa imani ba ko da kowace irin aya ta kawo musu aya a masluwa aya a barkarantawa aya da ma'anar mu'jiza ba yadda za a yi ta ya rabu azabul alim hatta kun da azabul ga kada a nan gurin wannan aya cikin suratul bakara da wannan da ke cikin surat Yunus da kuma wannan wanda muke kanta da cikin surat Nahl la yu'minuna bi ayati Allah la yahdihim Allah dukkan amne urida bihi hukuncin ka zahiri ga mamme ne amma abin da yake nufi da shi waɗansu ke fantattun kafirai Allah ya san ba za su yi ba ba duka kafirai ba da suke da wannan akwai wanda suna nan kan wannan sifa sai ya take wa'azi ba za su yi ba akwai wanda kuma da sun ji wa'azi za su to waɗannan Allah ya ba su cikin ilimin gaibu ina wada mai ya san da manzon Allah waɗansu daga cikin su yanzu kuma wahayi ya riga ya yi yanzu mu a cikin kafare ba mu da masanar wane ne zai imani wane ne ba zai yi imani amma abin da ake so mu fahimta lallai a cikin akwai waɗanda ba za su yi imani lallai a cikin kuma akwai waɗanda za su yi imani da haka mai da'awa mai yake yi lalibai ke cikin duk kamar yana da farin buga ne da ya kwata kamar yana nemo allura da ya ce lalle akwai allura cikin lokacin lafiya da buka kauka da haka ke kiran masu kafirai a jimlatin su dora su kiran su don ba ka da wani dabarar da ke nufin za a gane wannan ba zai imani ba da haka kirman ba su kira kana na wurin ke sarki wancan zai imani wurin da ya kira ne kai ma Allah ya koya maka wannan dan da jarrabe Don dan wanda ba zai imanin ba ya ba su wahala da ɗansa sai ya girma ya yaƙe ka ya kai duk ka kasa samun da wanda kuma zai yi imanin ya shiga musulunci ta hanyar ka la an yi hadiyar da hukunka na zalan wahidan na kairun laka ba ma wannan alalibe shi yasa mai da'awa aikin sai ya da amma tare da mutane ba a hannun sai إذا الله في ليس عليك وجاههم ولكن الله يهدي من يشاء شريعة مختلفة عن وذكر da أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر fatan shi suka ce wani shirye ne wani ba shirye ba dan masa zuwa gaba nan yin nesa amma za ka amfani da dukkan hikima da Allah ya baka ta jan hankalin mutane za ka yi amfani da bada dalilai na shari'a da dalilai na hankali dan jan mutane kan gaban da shirya kuma wanda Allah ga dama ya sa cikin shirya sai ya amfani da wa'azin kai shiga wanda Allah ga dama ba ina ba ta fahimta kai ne ka riga ka san shirin da kitan ka laifin shi ne kake wani laifin shi ne kake da laifin shi ne ku kyale adadin masu da'awa bai kai yadda zai kosar da al'umma ba irin yadda gari ba zaman lafiya cikin su sai da likita wanda zai zo mutane ba su lafiya to haka gari babu zaman lafiya cikin su sai da malamin addini da mai da'awa wanda zai kira mutane kan tabbatin siyasa ina ba da fahimta to wannan shine abin da ke wajibi ga kan mu Allah da inna la yahdihim Allah lalle wadanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba da dai Allah ba zai shirye da su ba wa la alladhina la yu'minuna kiran qarya sun da ba su yi imani da ayoyin Allah abin da ne da'awar ku da kuka ce wa manzo Allah inna ma anta muftar ba ta dace da wurin ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba da gaskiyar duniya ba wanda yake kirkira karya shine wanda bai imani da Allah ba za Allah ba ya imani da Allah Kira ba mai da shine shugaban masu imani da Allah imani kuma yana hana mutum yin bai karya a gona ne da Allah zai mata Allah mun mutum na iya kaza yake kira yin kaza kaza ba hada kirkira da yana iya kaza mun ne ba eh, yake da zai iya kaza mun mutum na yin kaza yake mun ne ya kaza ƙarya ne mu ne ba ne duk za a kai za a yi saboda ita ƙarya ba sai kama da imani ba sa ba ba sa haɗuwa da ina ba za ku yi ta ina yi mai nuna da ƙarya ce sannan dai waɗanda suke kirkiran ƙarya su ne waɗanda su yi imani da ayoyin Allah ba ويقولون ان محمدا يتقولها ليس هو من الله لا يكرهها او يعلمه اياها rajulun min al-bashar wacce wani mutum ne cikin mutane ya koya masa ita li yaf'alu fi amriha domin wato soki yi suka cikin lamarin manzanci da aka tsoro manzan Allah ne hatta yi tsoroha har su kata manzancin ko sakon in ta sa'o in sun zaɓe haka fa amarukum hadha nan ina ba nan gurin sai dai ya kamata mu tsarkake hankulan mu daga kariya domin kariya unwani ne da cikin adawai adireshi ne cikin cikin adireshi na munafunci kamar yadda gaskiya unwani bin adawai da iman wato adireshi ne cikin adireshi irin wanda yake da imani mutum ya zanto mai gaskiya to kuma idan mutum yana so ya tsarkake kansa da karya ita karya ne biyu ƙarya wanda shafi addini da ƙarya wanda shafi lamarin duniya ƙarya da shafi addini da ta shafi rawa da ne ba ba wani mustahab ne ba ba mutum ba shari'a ne ba ba shari'a ba ƙarya wanda shafi rayuwa na je kaza na yi kaza na sai kaza ina da mota iri kaza ina da kuloti a wuri kaza kai ta barazana kaga wannan da bambancin duk kowace ne ne ƙarya to amma wata ta mune ita ce kariya ta shafa addini ba wai ta aka yi kariya ta shafa rayuwa ba ta laifi ba tana da laifi kwarai da manzo Allah ke cewa ya iji mutum kayan laifi ka faɗa wa ɗan ka zance yana tsammanin gaskiya kake bayan kariya kake ya ce to amma kariya da ta shafa mai ta mune don bai ita su yana wa Allah ƙarya ne yana yawan manzo Allah ƙarya ne yace da haramun ne bayan ba haramun bane yace musabi ne ba ba musabi bane yace shari'a ne ba ba shari'a bane yace sunna ne ba ba sunna bane shari'a ta ba ne kenan yasa Allah ce ta kafa ma laysa laka bi ilmin inna sam'a da basara wal fu'ada kullu ulaika kana abu mas'ul قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله yi يوم الضرر wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ibn al-qayyim yake abu guda biyar aka lissafa a cikin aya abu guda biyar an faɗi na ƙasa wajen laifi sannan wanda ya tsara shi girma sannan wanda ya tsara shi girma sannan wanda ya tsara shi sannan wanda ya tsara shi sannan wanda ya bi gaba ɗaya girma إنما حرم ربي الفواحش أبو نفر كو فاحشة الله يحرم ما ظهر منها وما بطن أبو نبي الإثم abu na uku al-baghy bi ghayr al abu na hudu wa an tushriku billahi shirka ta fi duk abin da aka lissafa bai girma abu na biyar na karshe wa an taqulu ala Allah ƙarya ya fi shirka mai girma mai shugabanci shi kuma Allah ba za a lalace shi a gurin ka ana son ai sulhu ko ba so ai da Allah amma ba za a ce ke mutum ke shugabanci kare wannan dokar ba dan musulun da muzure da wannan ba mu sai shi wata magana da wani malami mai ban sha'awa na mutu wani malami ne ko ibn al-qayyim ko da abdul hadi ko wani ne wannan dai madrasa madrasa ne a cikin da ne wani yace kun ga magana cikin addini ta ƙarya ƙarya cikin addini ta muni yake to ana gane mai ƙarya cikin addini mutumin da duk yake faɗin abin da baya da mutunci dai idan kai magana cikin addini ko kana da hujja ko baka da hujja in kana da hujja me ka faɗa in baka da hujja me ka faɗa shine yace nasu alqur'ani yanzu nabbi'uni bi ilmin in kuntum ku yi magana da ilimi in za ku magana da ilimi in kuntum ne in kun kasance masu gaskiya ne an gane ku kuma ya kara wa min al-ibil sunayy wa min wa min al-bakar sunayy qul az-zakarayn harrama am al-unsayayn am mashtamalat alayhi ala abu al-unsayayn am kuntum shuhada idh wasafakum Allah bi hadha wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an-nas bi ghayri a cikin dukkan mutumin da ya abin da ya da hujja me yi yasa Allah ya wa kafare kul hatu burhanakum in in kuntum sadiqina ma'ana cikin wannan idan ba ku zo da burhani ba kun zo me kazibi na domin ne rujin su sirri Allah ba za mu yi da ke don kuma da ga. duk wanda zai magana cikin addini da tsoron Allah ya faɗi gaskiya fadin gaskiya ku cikin addini shi ne kana da zuciya ba ko daɗin baki da kullum san magana da tafkar ga abin ba wannan ba wanda ya kuma da kai yanzu Allah ta yi wanda za su gani wajen da kauluhu fila ya fi duniya wa yi shirin laha alama fi kalbi ki wa huwa ba wanda ya fi yanzu amma ya nuna gaskiya ne hujjar da ne ba daɗin zuciya daɗin zance da banka ya samu wani mai daɗin zance ya sa mutane su kuka ya sa su yi dariya ya ba su sha'awa ya burge su ya ƙayatar da su ya sa musu nishaɗi amma dai ka ce ha su kun duk wannan kwanan kwanan baki ne ba sai a kawo mai sai kawo gaskiya duk abin da ba kawo gaskiya إنما يسر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فلدي وطن نتيجة كركدا كريا سوني وطن نبسي إيماني دا آيوين الله با وأولئك هم الكاذبون وطن نسوني تاسرتم مقريتا بما يقولون في ذلك cikin duk abin da suke faɗa game da haka wata akidu bi takrari an karfafa zance ta hanyar maimai wa bi an kuma ha karfafa zance ta hanyar an an gane ku wa gairihi ma da wannan su raddun li qawlihim inna ma anta musyar duk wannan mai da martani ne dangane da maganar su suka ce da manzon Allah inna ma anta musyar thumma haddada du'afa al-muslimina sannan ubangiji ta'ala zai tsoratar da masu rauni cikin musulmai allazina yumkinu an yartabu bi tadlil kufari wadanda kila sa iya rutuwa da fatarwa da kafirai ke musu aw bi ta'zibihim ko kuma saboda azabtarwa da kafirai ke musu lahum gare su fa yakfuru ba'da iman kila su ke bayan imani wa yartaddu an islam su kuma girga bayan da su musulunci ويبطل عمل فيبطل عملهم اي تكون يزول ذلك فقال ذهبت في الله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين Allah sai ban kafar billahi duk wanda ya kafirce da Allah min ba da imani bayan kuda ya yi imani mubtada'un aw ismu sab ita wannan man kafara din ko da zan ta ismu sab ko mubtada a take shi ko ya zan ta ismu sab baya hana ya zama mubtada din wanda ya kafirce mu da Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuda ya riga ya yi imani to ya tabbatar zai dawo da su ubangiji illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta shi ala talaffuz bihi wajen yin lafazi da kalma ta kafirci ba da wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyarsa tana da da imani tilasta shi aka yi cewa ko ya fadi kalmar kafirci ko a kace shi dan yin tsirar da ransa sai ya faɗi wannan kalma ta kafirci ya ansa bukatan kafirai a zuci yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala lafuru da talaqulu da kiyar to wannan lafazi da yi na kafirci dan ko iya don bai makansa kariya من الله Allah ya tabbata a kansa wanda ku azabu azim yana da ya yi haka da yake su da sirrin abokin adawa da ya rasa ne wannan harka a nan irin wanda musulmi babu da ya kasu sai an Allah subhanahu ya kama ya abu ibada bima aqadat alayhi Abdullahi da Abbas ne domin ubangiji ta ala yana kawo mutane ne kadai da abin amma abin da harshe ya faɗa ko kusa ga sunan harshe ko kusa ga an tilasta mutum zuciya ba ta yi da shi ba Allah baya gina mutum ya kawo baya kawo mutum ana kawo mutum ne da rai abin da zuciya suka yasa ko rantsuwa idan mutum ya yi yamin lagawi wanda za su kubuce ma ba su kulla kan musu ba ai babu kafara la yu'akhidhukum Allahu bil lagaw bi amalikum walakin yu'akhidhukum ma aqadtum al ayman ya abin da ko kulla ne har ce ba ya kubuce ta da zuciya Imam bukhari ya rawaito hadisi yace Ali bin Abi Talib ne aka zo masa da zanadika zanadika zalika ibn Abbas sai labari ta ga Abdullahi dan Abbas cewa ga abinda Abdullahi ga abinda Ali bin Abi Talib yake na hukunci ga zanadika sai Abdullahi dan Abbas ce law kuntu ana lam uhaddithukum da ni ne hakan ta faru Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda hali da annabi yayi cewa la tu'azzibu bi azabillah kar ku yi mutane azaba da irin abin da Allah ya alƙawarin azaba da Allah ya alƙawarin yawa mutane azaba da mai, to ku kar musu azaba da wuta fa iya musu azaba da hukuma da wani abin da ban, amma ban da wuta wala qataltuhum da abin da zan yi kawai zan kashe su ne da Abdullahi da Abbas li kauda Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan saboda fadin manzon Allah da yake man baddala dinahu faqtulu dukkan wanda ya mutunya addinin sa kashe shi malaman tafsiri sukan kawo wannan hadisi a nan gurin don saboda alaƙa tsakanin shi da wato wannan aya man kafara billahi min ba'di imani don Allah ce wa lahum azabun azim a gaske fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim to wannan azaba mai girma akwai azaba ta duniya akwai azaba ta lahira azabar duniya shine za a kashe shi da kaidar musulunci tun za a masa abin da za a kashe shi saboda me ya yi rufiya kuma ga azabar lahira tana jira dan ya mutu na kai kaga an hada musu azaba guda biyu kenan Allah ya sani kaga zalimu min Allah din kenan ya hauka haka imam ibnu majah ya rawaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa farkon wanda ya fara bayyana musuluncin sa a makka mutum bakwai ne jaruman farko da suka bayyana musulunci mutum na farko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya zo da musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu sayyidina abubakar as-siddiq siddiqul ummah mutum na uku ammar ibn yasir mutum na hudu mahaifiyarsa sumayya mutum na biyar suhaib ar-rumi mutum na shida bilal mutum na bakwai ɗinsu al-miqdad ibn al-aswad waɗannan su ne farkon wanda ya yi shelar musulunci kowa ya san musulmi ne shi ba koye koye abin da duk za a yi a yi shi musulmi ne kawai kaulan wa'ida abdullahi dan mas'ud yake fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa mana ahallahu bi amrihi abi talib manzon Allah sai Allah ba shi kariya ta hanyar babban sa Abu Talib shi yan ta'adda yan daba za su zo ki bar da addanci ga Abu Talib na sai ba wanda ya ce ta wa amma abu bakari fa ma na ahu Allah bi kauni abu kuma kabilar gidansa da yaren da yan zuriyar gidansa dan dan dangi ne suka ce ba za su kawo ta ba ita da kina da yake ya bunne ka da ba mun da yake wasu da shi ne su ba su mun da amma dangi wa amma sauran fa kama su wa albasuhum adra al suka yi musu wani irin riguna na ƙarfi, wa saharuhum fi shams su kwantar da su a rana ga zafin rana karfin ya dauki zafi fa ma minhum min ahadin illa wa qad watahum alama arabi cikin su kowanne sai da aka mutuna masa ya dace da kafiya ya faɗa kafirai abin da suke ce ya yi faɗi kalmar da zai faɗa ko faɗin bakar magana ga manzon Allah ko faɗin bakar magana ga musulunci ya faɗa kowanne cikin su ba da bai da jin da wane ne su haifin rumi din da amma da wane ne dukkanin su kowa illa bilalin sai bilal ne kadai sai babu taqiya fa innahu hanat alayhi nafsuhu billah shi kan ya mayar da ransa ta zanto arha ga ubangiji wa hana ala qawmi ya dauki mutanensa ba komai ba a mutanensa sun dauki ba komai ba fa ka zuhu mutanen su suka kama shi bayan an sa masa riga ta karfe an kwantar da shi a rana ya sha wahala fa fawgun liljab suka zarga masa igiya ta ko ina aka daure shi aka baya za su rinka rage cikin gari don mulakin ya tsoko da bihi bi sai abin makka suna yawo da shi sako sako lungu lungu kwaro kwaro na makka wa huwa yaqulu ku ba abin da yake cewa sai ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad kafare dai ba za a yi cikin ko su Dangantaka wannan hadisi da ayar shine da Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu yanzu ga waɗancan sahabbai guda nawa guda hudu da amma ibn yasir da sumayya da bilal da ko kowanne da ya azaba sai ne ya faɗa wa kafare abin da suke ina fata mu amma faɗar wannan kalmar da yayi wanda ta iya hukunta ridda Allah ya kama shi da ita shine illa ma usrika wa qalbuhu mutmainun da aka har gobe mutunci duk wanda kabarin suka rufa shi a wuri suka ce ko fadi mummunan kalma ga musulunci su kyale kiran shi in ba haka ba su kashe shi in ya faɗa to matakar zuciya suna cike da imani faɗin nan da ya bayar da tasiri wajen mutum ya yarda walakin mai sana bil kubur sadran amma da zuciyarsa ta yarda da wannan abin da baki ya faɗa yadda ji ya ji daɗin abin a zuci ya yarda da abin ya zaɓe wannan fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun ina ba ta amfani to wannan shine taqiya a cikin musulunci wato kafirin tsare ka ko dai ka faɗa musu abin da suke so su kyale ka ko su kace ko ba ka da halin guduwa ka shiga masu tsin da ba wani ba ka da zafi sai ɗaya da cikin biyu ko ka faɗa abin da suke so ko ka ce ka to a irin wannan yanayi taqiya ya halatta ka faɗa amma a wannan lokacin me hukunci da in ka faɗa ko mustahabi ba ta kai wannan lantana ta zama wajibi ja'izi ne kawai inda za ka ki faɗa in ya so in kashe ka za a yi a kashe ka shi ya fi falala da daraja a wurin Allah amma in ka faɗa ba ka da lada ba ka da wuri ina ba ta ja'izi ne hukuncin wannan ko mustahabi shi yasa waɗansu da suka samu rauni suka faɗa waɗansu ko masu jarumta ba su faɗa ba ko imam ahmad bin hanbal lokacin da ya tsaya yana kira zuwa da sunna lokacin da ma'amun ya tsaya tsayin daka yana azabtar da malamai akan aqidar da lawa suka dora ta kai cewa dole sai sun yi da alqur'ani makhluki ne kaga duk manyan malamai da suke tsare ta imam ahmad sun yi takiya waɗansu kuma sun yi tauriya dan akwai wanda yayi haka yace haza makhluq wato dan yatsan sa yana nuna alqur'ani kuma yana cewa wannan makhluqi ne amma yana nufin dan yatsa. shi a zuci na nufin dan yatsa, so kuma a wadannan yan bid'a suna nufin ya nuna me kaga wannan tauriya ce dan dai amma na wa amare ce babu wani tauriya babu wani tauriya. a sake shi a yi masa bulala a ajiye shi ba shi babu sha a fito da shi a watsa masa ruwan sanyi lokacin sanyin mutum amma ce kwata-kwata ba zai canja ake kwata-kwata ba zai canja ake ya nema ɗaya da sarki ya faɗa wa sarki cewa a ƙidan nan da kuke kiran mutane a kai shin abu ne wanda alkur'ani ya kawo ta sarara shin abu ne wanda kuna da wani hadisi daga manzon Allah shin abu ne wanda Abubakar da Umar da Usman da Ali da babanka wane da kakanka wane da kakan kakanka wane suka kira zuwa da laifi saurakan da suna da adalci yi su yake gaskiya bai ga wata aya ko wani hadisi ko bai ga a tarihin sahabbai wani ya yi kira zuwa wannan hadisi to duk abin da ba qur'ani ba hadisi ba sahabbai da su kira zuwa gare shi ba ba su yin za a kira zuwa gare shi ya yalwace ni abin da ya yalwace su ya gamsar da ni abin da ya gamsar da su kai kuma duka dauki naka da kake gani ya saba wannan sarki yi tunanin su nawa kan wannan kalmar ya daina mai mai lallai abin da annabi bai yi ba akwai ba yi ba babana da kakana yana da su ba abin da ya yi rautin su ya kamata ya rautu kowa da kowa abin da ya gamsu su ya kamata ya gamsu abokanan su zai da shi in ka yi tafiya din da ba ka da laifin wurin ya izi ne sai eh amma dubban mutane suna nan wanda suke an kafa ga wata suna suke in fada su in ni tsakanina da Allah na san tafiya ne wani jawabi zan yi in ce ba su tafiya ne kuma duk mutanen gari kowa ya tsaya akan ba zai yadda da wannan ake ba sai imamu ahmad ya dare shi a dake shi a dake shi a kawo shi gaban sarki ga marubuta waɗanda jira suke ba duka za su rubuta su ya ce marwarika an rike alƙalmi da tawada na ba yadda aka iya ina ba za mu fahimta to kaga wannan ita ce da kiya kun ji kuma hukuncin ta ja'izi ne ko kuma sahabi mutane kawai an shar'anta ta idan mutum ya samu kansa cikin masjidi baya da karfin imanin jurewa la ya ta'ammal la ya ba da ikon daukar nauyin abin da aka azabtai aka jarrabe shi da shi to sai ya fiki ya danya tsina da haka Allah ce wa mun yi faran zalika fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqata fiki ya mutum babu laifi amma dai inda mutum zai jure da shi an gane ku فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قال ذلك بانه مستحق الحياه الدنيا على الاخره Zalika abinda aka ambata nafsin Allah zai sauka a kansu Abinda aka ambata na cewa suna da azaba mai girma bi annahu mustahabbul hayatid dunya domin sun zaɓi rayuwar duniya alal akhirah akan rayuwar lahira wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin lalle ubangiji ta ala baya shirye da waɗanda sun kafa sai ce أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ulaika allazina sama Allahu ala qulubihim irin waɗancan mutane da suka zaɓi kafirci a matsayin akida su irin su ne waɗanda Allah ya sanya mulki akan zukatan su wa sam'ihim kuma ya toshe jin su ba sa sauraro na gaskiya wa absarihim kuma ya toshe ganin su wa ulaika humul ghafilun irin waɗannan kuma su ne gafalallu amma yuradu bihim sun gafala da barin abin da ake nufi da su amma littafi su dan imani sai su kai kafirci an halicce su don tauhidi sai suka yi shirka fartidaduhu an islam inna ma huwa li tab'illahi ala basirati abin da yasa suka yarda suka bar musulunci dan Allah ya sanya sabai akan ganin akan basira wa li ghaflatin bi tadlil al-kuffar ilayhi liyarudduhu an al-khair alladhi yatanaffuhu kuma domin gafala su ta yadda kafirai suka fatar da su ya zuwa ga kafirci dan su sa su yi ridda su bar alkhairin da da su riga sun riga na musulunci la jarama babu shakka annahum fil akhirati hum al-akhsarun irin waɗannan a lahira su ne masu hasara li masirihim ila an mu mu'abbada domin makomarsu ita ce wuta wacce za a shigar da su har abadan abada aya ta karshe da zamu tsaya akan ta ma da yake ma haddada alal tijjat yayin da ubangiji ya ratar da mutane dan kasu yarda aqsam bi bil hijra sai ya kawo abin da zai lamunce zama cikin imanin su shine in sun musulunta suna ganin da ake kafirci ba su da yancin addini su su yi hijira lijahidu dan su samu su yi jihadi li hifzi aqidatihim dan su bai baiwa aqida su kariya fa qala sai Allah ce ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ubangiji summa inna rabbaka lil ladzina hajaru sannan lalle ubangijin ka game da wanda suka yi hijira min ba'du ma su bayan an azabtar da su an tsangume su al-ibtital yana zuwa da ma'anan azab innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu wa lahum azabu jahannam wa lahum azabu fatan al-mu'minin bi ma'ana azabu al-mu'minin wadanda suke wa mu'mine azaba da hukuma yawmahum 'ala an-nari يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به كنتم به تستعجلون يفتنون كأنه يعذبون كده ذوقوا فتنتكم بمعنى ذوقوا عذابكم an gane ku sun ma inda lalle ubangijinka lillazi na hajaru ga waɗanda suka yi hijira ila mahallin zahu zuwa ga wurin neman yardarsa da iqamatu dinihi gidan tsaye da addinin sa min ba'di ma fusu bayan an yi musu azaba ay uzzibu ala dinihim am azabtis saboda addinin su sun majahadu sannan suka yi jihadi ai ba da hijira bayan hijira din nan suka yaki al-kuffar kafirai wa harabuhu suka yaki kafiran lil muhafazati ala aqidatihim dan baiwa su kariya wa sabaru kuma suka yi hakuri ala fara mufaraqatil awdan wajen barin daruruwansu wal ahli da barin iyalinsu da danginsu wal aulad da 'ya'yansu, wal mal da dukiyoyinsu gonakai ko gidaje da kulotai wa ala ta'a suka yi hakuri kan da'a inna rabbaka min ba'daha lalle ubangijin ka min ba'daha bayan sun yi wannan abu na hijira bayan bayan waccan fitina da aka musu la ghafurun mai gafara ne lahum gare su bima asabahum hada fitna cikin duk abin da ya shafe su lokacin fitina din mimma azharuhu cikin irin abin da suka bayyana wa kafirai min al-kufri na kafirci da kiyatin dan yin rahimun sannan mai ah, rahama ne da jin kai bihim gare su wa kabaru inda wato na lafazin e, ina kabaru inda din nan al'ula ta farko thumma inda rabbaka lil ladina hajarun ba'da ma fusiru dalla alaihi kabaru saniya kabaru inda na biyu ya zanto ne dillin da yake nuna shi ma'ana an kafe shi na biyu shine khabaru inda din inda farko ne kuma khabaru inda inda yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha tunatar da su ranar da kowace rai za ta zo tujadilu an nafsiha tana bayar da kariya ga kanta la ha ghayru ba abin da ya dame ta sai kanta ranar tashin kiyama yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وهو يوم القيامة وتسعى في daga ta قوة da تنا قوقري jumla إذن تكتات إلى تكن jumla نعص نفس وتو جملة تنجادل عن نفسها نعت لي كنفس تأتي كل نفس جنس wa tuwaffa kullu nafsin kowace rai za a cika mata jaza'a ma amilat sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su mutane ba za a zalunce su ba sai an wani abu komai kankanta wato ranar tashi ke an fahimta ku kaga a nan wurin bayan an nuna irin yadda kafirai ta iya fitinan mutane su azabtar da su don faɗin maganganu na kafirci ba da niyyar su to Allah kuma yana yafewa mutane ka abin da suka ba amma wannan ba shi ke nuna su gaba da da zama a cikin garin ba sai su yi hijira zuwa wuta to ita asalin hijira ita ce mai hijira iri biyu ko da al-intiqal min dar al-kufr ila dar iman ko kuma al-intiqal min dar al-khawf ila dar al ta iya yiwa ka tashi daga gari na kafirci zuwa wani ne gari na musulunci wannan hijira in kana garin da ba aiki da shari'ar musulunci kana garin da ba ka yancin addini ga kuma wani gari can ana aiki da shari'ar musulunci ana akwai yancin addini a garin kuma ya iya yiwa ka je to ya zama wajibi ka bar wancan gari ka koma ko da a nan garin kai ba wadatin sai da yanka ka koma can za ka koma talaka ko da a nan garin kai ba sarake ne mai mukami ne in ka koma tun za koma ba ka da sarauta ba ka da mukami ya zama tilas dan ana rayuwa ne dan addini ba dan kuɗi ko dan mukami kun bayyanci wannan idan wannan ta gagara kamar a yanzu samun yin hijira daga gari kafirci zuwa garin imani to ina ne garin kafirci ina ne garin imani ina ba ta to in wannan ta gagara sai kai ta biyu alhijir su min darul khawfi ila darul Ka kai hijira daga garin da kake zaune cikin dantar da firgici zuwa garin da za ka abinci ko da gobe ka burki ne amma za ka dawo mai abinci yanzu hijira da musulmai suka yi ta farko da tafi zuwa habasha shi hijira da garin kafirci zuwa garin imani hijira da daga garin da ake zaman tsoro da tsantsan zuwa gari na mai a cikin cikin jin kowace kana yi ba lalle bane hijira ta zo gari imani gari ina so gari imani zai iya wata hijira ta ku so amma idan ga gari imani ba ka iko hijira ta ciki amma nan kana zama tsare ga wani gari ko da ta bunci ne amma za ka samu yancin addini da to ga ka ina ba za mu fahimta to ga abu guda biyu abu na farko galibi a yanzu akwai ɗaruruwan musulmi musamman daga kasashen larabawa ɗaruruwan musulmi 'yan asalin algeria 'yan asalin tunisia ɗan asalin misra waɗansu 'yan saudiya da 'yan kuwait ko waɗansu ƙasashe wanda suka yi hijira daga garurukansu na saudiya ko yaman ko tunisia ko algeria zuwa america zuwa ingila zuwa faransa kasa akwai mamaki wani ne. akwai mamaki matuƙa kwarai da saboda me a nan gurin ba muna wa'azi kan shari'a ba a can idan kai wa'azi kan shari'a hukuncin kisa ne a irin su tunisia da algeria cikakken ɗan ta'adda kenan wanda ya kamata a tsarkake kasa daga irinka Ka yi magana wai zuri'a sallah ma in kana yi a kai sai an sa ɗan su su kula da balantana magana ka bar gemu wannan jarima ce har a libya wanda ya bar gemu a a hannun suna ne wai dan addini za ta bar suna da kwalba za a asiri duk sakincin da gaddafi ke kuke gani kan wani jarumi ne wanda suna kafa hoton sa ban shi bane ka sai kai maganar shari'a ba ba nan ku ba su je gaishe su yazo waye da kai ina maganar shari'a ana cikin yunwa haka ya faɗa a Abuja an kana to yanzu ɗaruruwan mutane 'yan asalin algeria da tunisia da sauran ƙasashen larabawa da suke faransa da suke ingila suna zaman gudun hijira kuma laifinsu shine addini kawai laifinsu addini da su suka fi yawa waɗanda laifinsu shine addini sai na biyu laifinsu suna son ayi demokuraɗiyya a ƙasar ita kanta laifi ke a irin waɗannan ƙasashen saboda ƙasashen da ake mulkin mungana kamar da wannan jarida da yake zagin su yake cewa suna kudin na kasashen larabawa yake cewa sarki ne minan lahadi ilal mahadi daga zuran goyo har zuwa mai mutuwa sai dai mutum ya mutu a gaje wannan shine babban musiba da musulmi suka samu kansu a cikin duniya yanzu akwai mutanen da inda zai sauka a Egypt a yau za a yanke masa hukunci kisa amma yana Ingila akwai mutumin da in yi kasu kusa musa ko algeria za a yi masa hukunci kisa amma yana ingila to kaga wannan hijira ce min darul khawf ila darul amn amma ba yau min darul imani da darul <laughs> min darul kufr kai ila darul imani ba ba haka ba ce ana yin hijira din guda to sai dai waɗanda suke irin wannan hijira matsalolin da suke samun kansu a cikin waɗancan kasashe na da yawa domin zan za ka samu mutum shi kaɗai ke addini don ka baya addini da za ka sa ka a makaranta za a koya masa ilhadi za a koya masa rashin kunya da yarka ta zama ba da gasa mari za su dinga zuwa gidanka ba kai suka hana ta in ba haka wasu ce waya ta faɗa a kanta za a zuwa kama ka shiga ba su da yancin tarbiyyantar ƴaƴan tarbiyyar ta addini sai da su rinka lallacin yayan amma ba wai su mata ko suke za su da kita ko su musu ba saboda kasa ce ta kyan yanci da komai komai da mutum to kaga wannan ita ce babbar fitina da ake samu kai magana ta biyu maganar cewa da wani muka ce yanzu mutum ya zaɓa yanzu da daga ya koma zamfara to kai yanzu daga yana kenan zuwa zamfara daga yana. to me yi canja a tsakani da Allah ma iya yin wani abu daga nan gudun mu tashi mu koma zamfara don wani abu amma ba ya karfi mu hukumin hijira irin wanda muke so don babu abin da ya canja canjawa mai karfi eh akwai bambanci tsakanin gwamnatin wata jiha ta Najeriya da gwamnatin jihar Zamfara wajen yi da gaske game da abin da ya shafi da shari'a musulunci za ka gamsu gwamnan zamfara da gaske gwargwadon dalilin da suka bayyana yana kan sarari amma ka kasa gamsuwa kan sauran gwamnoni cewa da gaske to amma matsalar shi ne shari'a a ƙarƙashin ƙasa irin ta Najeriya wanda take tarayya tsari na federation ake bi da sojar ɗan sanda duk yana karkashin gwamnatin tarayya ba gwamnatin jira kaga za ka samu wahalar tsaye da ita da kika so duk kishin ka a matsayin ka na gwamna ko a matsayin ku na yan majalisa saboda me dole kuna bukatar ma'aikatan tsaro da in kun yi doka ku ba su tsare ka din da ya dauka ba mutuna ku police dan duk wanda ya kai irin wannan dokar ya kama shi ya kai shi kotu ya caje shi da wannan laifi to kuma suna yan sanda an kawo maka kirista yan sanda guda ɗari an kawo maka saba'in kirista ya za su shiga da kare musulmi ina fatan kun fahimta ta daina daga cikin abin da aka yi wa zamfara dan amur guda ba tun daga lokacin da aka shelanta shari'a musulunci duk kwamishinonin da ake kai musu na yan sanda duk kafin ne kai za a ga an kai commissioner of police krista duk ke commissioner of police Krista. Asistan commissioner of police Krista. director sss Krista. Birgin commander na abin da su Krista. waye waye Krista. to ya zaka wadannan su taimaka musu kai gida. shi yasa tabbas ko shakka ka ku muna kyautata zato ga gwamnan zamfara sama da kyautata sun da muke wa wadansu gwamnoni da yawa to amma mutum shi kadai ba zai iya aiwatar da komai ita ko wannan ina faɗa mana wannan ne dan in ce mana ko da dukkan jihohin arewa sun shelar da shari'a ba shi ke nan mun ijtihadin mu ya tsare game da shari'a lallai ko shakka babu mun cin wata gagarumar nasara wajen a yadda da shari'a din a matsayin kundin da za a aiki da shi a jiha wannan ba karamar nasara ba dai yanzu kafin a zo a samu da zai so kowa kansa amma ɗari bisa ɗari yadda muke bukata muna da sauran aiki a gaban mu da fiye da kuke son muna da sauran aiki a gaban mu kafirai za su kuma suna kai yanzu makirkin da obasan zai ke yi irin shari'ar Obasanjo da Atiku ta munafunci da shakiyanci da yawa Allah zalafi to wannan ana so a tabbatar da shi ne kundin shari'a dukkan jihohin arewa ma an yi dukkan shari'a amma in ka karanta kundin kasan ƙarya ce ba shari'a amma za a raka masa suna musulunci kuma a tabbatar da shi mutane su yadda kuma ana za a yi amfani da dan malamai masu son zuciya ka ga maganar malam Abdulrahman ta jiya wallahi duk kisan din da muke samu a wurin yan siyasa nan da kuke gani ko waɗansu gwamnati a ce sun su shari'a wallahi kisan din malamai ya fi kawai a lokacin mun yi shiru ne ba ma son mu faɗi laifin wani sai ya fito a ɗan mun gani kun sa akwai malamin da zai samu gwamnan Kano ya ce da shi ka kama wani ka kama wani ka daure su ka harbe su kasashen laraba duk wanda ya magana shari'a ba harbi da yake ba suna nan mutanen waje suna yawo da rauni ana kallon su wallahi yaƙin da ake da malamai kan shari'a nan ya fi wanda ake da wanda suke harna na rantsa yau da hannu suna nan ba su taron kudin nan da kabbaran nan ita ta ka ta zuwa lafiya ba don Allah ba saboda me ba ya za a yi da Allah wani da ba shi kudi ko kuma ya san su zama biya to sai sai ga tafiyar su in suka tsaya ba sa san zuwa wurin da ake lissafin nan ba za a dinga jin labarin su zama kabaru kana sai suke zuwa amma ba don suna ba yau mutanen da suka tsaya suna cewa duka sai an rushe kwamfutocin da aka kafa a kan kano da kwamitin hizba da kwamitin yanayi da zuwa ba su muna kai da yawa suna nan maradu alal nifaqi la ta'lamu Allah sun kware wajen munafunci da kitikiti suna nan kaga irin wannan babban abin da yasa har yanzu muke da fata cewa cikin zukatan mu yadda jama'a suke ƙara fahimta yadda kuma samari suke kara karatu mu mun tabbatar cewa duk wani shaytani idan ya mutu insha Allah a gidansa ba wani shaytani da zai in ya taso a shaytani mutane ba za su karɓe shi ba yadda aka karɓo ba haka ne duba su ne shi ke nan gidan ya mutu kasuwar a samun da kasuwar suna tana ci gaba ko ana ta fahimtar addini ta fahimta ko kuma samari kuna ta karatu shikenan dole za mu yi juyi juyi hali amma yana bukatar lokaci yana bukatar lokaci yana bukatar karatu yana bukatar sana'a yana bukatar aiki yana bukatar himma yana bukatar wato abin da mutanen mu ba sa ganewa saboda wani kida hukunci irin namu ni yanzu idan na wuce kanti daga ana sayar da kayayyakin gyara na mota ko na mashin na ga an rubuta alhaji lawal wallahi farin ciki nake ko da alhaji lawal din nan tsarika ne da jami'a ko kadiriya ya fi mun zama da ga an rubuta shi ko koke su koke ko za a yi abokan da shi a ko kirstofa ka gani wallahi farin ciki nake yi in wuce wani kanti na siyar da magani inda sunan mutum wani alhaji hamusu wani wane zalla bi ko da sunan hausa din na kan cewa lalle akwai yin da kan musulunci kan zabi babu da fi da a hada wallahi farin ciki nake idan daga irin wannan kantinan ko ban san mai ba Allah ya sani a zuciya ta farin ciki nake wallahi in ga musulmi ya rike wata sana'a wadda arnanin suke ranta kamar da shi idan na bi ibrahim sai wa na ga mutanen mutum shiga harkar irin sai da bankoki din nan da talabijin da waɗansu na'urori din nan da ne farin cikin da nake ji sauran amma ba kowa ne cikin mutanen muke da irin wannan gidi ni yanzu na gwamnati idan na tashi sayan wani abu ga musulmi na tabbatar cewa abin nan naira ɗari ake sai da shi yana son dole sai na saya naira ɗari da hamsin ga annan da sarmin na ɗari da goma wallahi na kusa in saya a wurin musulmin mai ɗari da ni a aƙida ta haka nake so na yadda da wannan duk da ina jin takai da bukatar sai mun dan bai rage ba amma in ba ki riba sannan yana arba'in ya fi baiwa arna riban naira rabo dan na san in na ba shi ban da dala arba'in ko bai gina masallaci da islamiyya da ita ba to ko bai gina coci da shi amma wancan arnan dama ba magana masallaci mu dole sai mun waye ta haka sai mun waye ta haka yau yan mun mutunci ta haka wallahi da dama dukan sai abu a wurin wani mutum musulmi ina da masanar akwai inda zan je in ya a wurin wani an ya fi amma ni ne din ta kai takaici in ba ya zo ba izinin ba in siya wurin wannan arna wallahi sai mu waye da mu kwanaki ba kasashen larabawa lokacin da isra'ila sai bai wata kasa ne kawai wani malami yake daga yau majalisar coca cola saboda sun farko da sunan kamfanin yahudawa ne yace ai wata kar a sha coca sai da kamfanin ya durkushe a garin kuna da wannan damar yanzu kullum kuma kuna da muke sha kullum to wannan misali ne ba kawai guda daya kaddara kaddara ga wata shadda da ake yayin ta ta yayi ga wani doyar da ake yayin na yayi ga wani lens da ake yayin daga wani kamfani na ingila kuma ingila mun sanar suna karɓar haraji daga wani kamfanoni yanzu suna yakan musulman afganistan sai mu daina mu zo mu sayi wani wasu shadda ta uncl a kaduna ko wata atamfa ta uncl a kaduna ko ta kudi ruwa mai yankewa ta ingila kada ya karamar sallah mai zuwa kadai a karamar sallah ita kadai an fasa ba za a sa kaddar ba mu sa wani abu daban wallahi sai mu kayyar yau mutanen da idan aka yi yini jirgi bai tashi wajen da zan sai kamfani ya gani ya kuri ma'aikata saboda a kan rufe da baki duk ba amerika ɗari casa'in a kan baki yake bakin gidan da yake ciki bakin abin hawa bakin da a cikin baki ne kullum baki da riba Sai ne kake rayu cikin yanci na yanci a kan to amma rashin wayewa wallahi daga lokaci da al'ummar mu gane muka zama wayayyu wallahi arnan nan sun gane mana abin da suke mana arnan Najeriya yau a cikin yawa ba sai ka dafa yan banza ba ba mu waye bane Mun waye bane kawai kuma yadda kanmu suna kallon mu gidadawa wallahi mun muke su farko a garin su hana mu haya mun sani zo garin mu ba su to wani in kida kuma ne da su wannan ba ka so da ba su da kanci wani in kida hukunci ne wannan wani in dolanci ne wannan to galibi duk wanda ya kai shekara hamsin a kasar hausa kaɗan ne daga cikin su wanda zai fahimci irin wannan magana shi muna fatan wata sama su taso wakil daga nan a samu wani generation ɗaya shekara arba'in masu zuwa a waye amma Allah ya sauran da wanda za su waye ba su da yawa to amma abin da yake kawo mana fata wani abu da na gani na mamaki da sun da na kalubalanci abokan na yan su zan da na su zan dan juma'a da farko da kai a kai masallacin da ya fi kowanne fita wanda ake yayin zuwa aka kai wajen wani limami dan tara su sosai da sosai yanzu zafin da ya gama sai awa ɗaya in gama ana buɗe ta muka kamar za a faɗo da daga kan mumbai matashi ne duka shekarun da su wuce ashirin da biyar ba a tafi ne kawai ba wata da na je masallacin babban observation ina da wuri da zai kafin a fara hudu ba da minti talatin na zai na kirga sahu biyar ina cikin sahu na biyar ne kowane sahu zai ɗauki mutum sama da nufin ɗari to amma a cikin dukkan sahun nan wanda suke yan shekara talatin zuwa abin da ya kasa musu wuce musu